yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren sha bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da goma ga watan januari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na talatin da hudu daga cikin jeren biyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin aya ta arba'in da uku a cikin suratu bakara inda wannan aya kamar yadda muka ainihin gabatar da bayanai take ɗauke da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi ainihin sikili kuma muke bi muke tattauna su a hankali insha Allah. Na malam zai sake karanta mana wannan aya insha Allah mu sake fassara ta sa'annan kuma mu dasa daga idda muka ainihin kwana a karatun da ya gabata. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتي الزكاة ورجعوا مع الناصحين idan ba zan ta ba dama kamar da muka faɗi tun a farkon tafsirin suratul bakara cewa suratul bakara ta sauka ne ainihin a Madina zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da ya sami wuri wanda yake da gwamutsin mutane waɗanda suke ƙabilu ne mabambanta da mabambantan addinai da ra'ayoyi ire-ire sakamakon wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi ƙoƙarin gyara yanayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen bayyana musu nau'in mutane mabambanta waɗanda suka tattare a madina ɗin tun a farkon sura bayan nan mun ji irin yadda yahudawa suke da makirki dangane da addinin allah da kuma musulmi masu bin addinin allah ɗin amma allah maɗaukakin sarki kwaɗe su dangane da su daina wannan makirci na kawo rikici da kuma ruɗani a cikin addinin allah hasali sai ce musu wa a salata wato ku tsayar da sallah ya ku yahudawa atiz zakata ku rinka bayar da zakka sannan warka ina arraku'ina ku rinka yin ainihin ruku'u tare da musulmi masu ruku'u a cikin wannan aya kamar da muka gabatar a baya Allah madaukakin sarki yana umarnin su da su zo su musulunta sakamakon musuluncin nasu su rinka tsaye da sallah sakamakon musuluncin su rinka da zakka kuma su rinka shiga cikin musulmi suna yin sallah tare da su gaba ɗaya muka bayyana a baya cewa duk da ita wannan aya ta zo ne a zahiri tana magana dangane da su yahudawa amma a hakikanin al'amari ta ji mu ne musulmi musamman ainihin ai a cikin littafin mu take ko muka bayyana irin hukunci hukuncen da ke cikin wannan aya dangane da abin da ya shafi tsaye da sallah wajibi ne wannan mun yi magana shi tun a baya sannan da hukunci hukunci dangane da zakka waɗanda mun fara faɗo su a baya amma akwai inda muka alƙawari a nan ne za mu tsaya mu tantance hukunce hukuncen zakka abin da muka fi ba da ƙarfi a ƙarƙashin wannan aya ita ce gaba ta ƙarshe da Allah yake cewa yarka una arraki'ina wurin ɗaya ruku'u tare da masu yin ruku'u muka ce wannan aya ishara ce dangane da yin sallah a cikin jama'a sakamakon wannan muke ta tattauna mas'aloli dangane da hukuncin sallar jam'i na abin da ya shafi mamu da kuma abubuwan da suka shafi ainihin lima. har yau yau masu kallon mu da sauraron mu musamman waɗanda ke bibiyar wannan karatu kai tsaye in ana yin shi tun lokacin da aka fara kusan shekara uku da ta gabata har zuwa makon da ya gabata idan ba su manta ba mun bayyana cewa tun farko tafsirin namu muna yin tafsiri ne irin na manhajin na tafsiri a salafi kuma muna karanta aya ne mu bi a hankali muna ta tattauna hukunce-hukunce musamman ayar da take ɗauke da wasu hukunce-hukunce waɗanda suka shafi aƙida musamman ayar da take ɗauke da hukunce-hukuncen da suka shafi fikihu ko kuma musamman ayar da take ɗauke da wasu bayanai waɗanda suka shafi kimiyya da fasaha tun a farkon tafsirin nan wanda muƙaddimar tafsirin kaɗai sai da ta kasance kasar goma sha ɗaya mun bayyana manufofi da kuma irin tsare-tsaren da za mu gabata a tafsirin na karko mamakin wannan ayar a iya kowa baɗi ana ta tattaunawa a kanta sai dai wani abin sha'awa shi ne abin da ainihin wato kaji a karatun da ya gabata ba shi ne abin da ka ji a karatun da ake ko kuma karatun da zai biyo baya ba kuma wannan duk a ƙarƙashin